Kimanin watanni bakwai da suka shuɗe ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin da wani kamfanin ƙasar China ke yi a kan biliyoyin dala bisa alkawarin kammalawa a shekara ta 2023. We want to know the speed of work and if at all they have commenced work that's okay. You can't say whether they are doing well. Honorable Rotimi Amechi kenan ministan lamuran sufurin Najeriya ke fayyace dalilan zuwansa Kano domin sanin mizanin aikin da ma ganin yadda aka fara aiwatar da shi karamar tashar ɗauka da sauke fasinjoji da aka tsara yi a garin yakon madobi kafin shiga birnin kano na cikin wuraren da ministan ya ziyarta ko da yake dukkanin al'ummomin da wannan aiki ya keta ta garuruwa ko gonakinsu suna maraba da wannan ci gaba da gwamnatin tarayya ta kawo amma suna korafi kan batun biyan su diya kaga waccan da yaron can yake fuskare eh gona ta ce na'am da gonan kanni na idan aka kwashe mana wannan gonakin gona ɗaya ba mu da ita kwata kwata wallahi tallahi a ganin kungurin da zamu ta kuɗe ba mu da ita kuma ka zo an siya dubu an siya dubu ɗari da ko dubu ɗari uku. Malam Suleiman Idris Dashi a yanki karamar hukumar Kiru ya ce wannan aiki na layin dogo ya bi ta kan gonakinsa guda uku amma naira dubu ɗari biyu da hamsin aka bashi diya ko da yake daga bisani an ƙara masa naira dubu hamsin. Kawai dai in suka zo kamar masu awan shi wannan waye something victor idan ya zo in kana gonarka kenan in baka gonarka kawai wuce zai yi ba su lissafa da ita ba abin da aka yi mana mu anan kenan gaskiya kuma ba wai ce aka yi mita kaza kaza kaza kaza ba kawai dai a dai dau hotonka a gonarka kenan kawai sai a wuce idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can gaskiya shi dai ba zai dawo ba yanzu kana da 'yar gonarka ita kenan an zo an baka dubu hamsin a kai kuma shi kenan ka daina aikata ta kenan kwata-kwata an raba ka da ita. Shi kuwa wannan magidancin cewa yake. Sunana Muhammadu Tasiu ya kun madobi naira dubu ɗari da hamsin aka bani darajar waje na wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya wallahi tallahi a kowane zan kira ma sama da mutum goma war'ani izu ta an keta musu gonar su naira ɗaya ba basu ba an magana an ce sai kai inshora muka ce to ai mu musamman inshora ba sai ka yi inshora an baka daga wuri ba na kamar na gwamnati ne mun kuma na waye mu ba na gwamnatin ba ne to mu na gwamnati ne gwamnati ta ta ɓaci gurin mu bata kai mu gurin zamu wani abu ba to ina mu ci koma dangane da wannan batu minista Amechi na cewa before we even start we make sure you have been paid yace kafin mu fara sai da muka biya kowa diya domin shine matakin farko na aikin Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ya yi ƙarin bayani. kamar yadda dai ka sani ka san mutane ai ba rabuwa da ƙorafa ƙorafa ko ya yake amma dai har ga Allah har ga annabi duk wanda muka sani mun biya shi according to yadda abin yake dan ni ina cikin tim din da suke biyan waɗannan mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba aikin gonaki ne hakan dai na alamta bukatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake bitar wannan lamari domin tabbatar da adalci da jin kai ga al'umma Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria